فآمنوا أن تأتيهم واهية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا في فعلهم ذلك شيء سوء أمن تيغا أيكتا وشرك النان Allah an tatiyahum Allah tatiyahum gashetun zan wato azaba mai rihe su ba um, ta zo musu sun amince azaba mai rihiya ba za ta zo musu ba cikin duniya nikimatan daga shahun min azabillahi na azaba ubangiji aw sa sa'atu koko ta tashin kiyama ta zo musu ba ga tan bisa ga auke wa kuma la mun ba san lokacin zakuwarta ba wato lokacin da mutum ke yin wannan shin ya amince Allah ba zai mai azaba ba a wannan lokaci ko ko kuma ya kyale shi har ya mutu ya sa shi wuta da wannan Eh, in mutum bai amince ba to wa kamata shi komo ga abin da Allah ya ce shi gwargwadon iyawarsa Allah bai azama kai abin da bai yi karhin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha eh, abin nan sabani na asali azaba ne in musulmi sun ka saba ga asali to musiba ta baci ta zo wato kenan sabawa ga ta asali ita ce aqida Eh, wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan kenan abinda sun ka aiki da shi ba iri guda ba da guri guda aka karbo shi ba kun gane ku? Eh, tilar ne sai an samu tauhidur risala kamar yadda ake samun tauhidul abin nan uluhiyya to ci gaba kul قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ولا بصيرة من ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين to kuma ka ce ma mutane wato aka ce ma annabi ce ma mutane hadihi sabili wannan ita a hanya ta kira zuwa ga Allah abota masa shi kadai shi yace ad'u ila ina kira zuwa ga Allah A addinin Allah ala basiratin bisa ga hujja kuma duk abin da yake baka yace ga hujja shi kenan ya zo shi a ƙarya eh, duk abin da kai don me kake yi don Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana wa man tabani shi a hanya ta ni in ji annabi wa man tabani haka nan duk wanda ya bi ni ga kira zuwa ga addini tilas ne shi kirai mutane ga abin da adda hujja wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah daga shirki wa ma ana min mushrikina ni ban cikin masu hada wani da Allah ai min jumlat sabili li anna tabarri allah mushrikin alladhina yattabi'una al-khurafat domin mutun ya barranta daga kafirai إلا رجالا يوحى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. To kuma da ya ci gaba da taƙibi ga gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aika ba gabanin kafate maza wannan ya tabbatar da cewa annabawa ba manzanni duka maza ne manzanni masu kiran wani ga addini duka maza ne ga annabawa an kai khilafa kun fahimta ko la mala'ika wato waɗanda an kai ko ba mala'iku bane sai dai a aiko mala'iku zuwa ga mutane don zuwa ga annabawa wayu muhammad min hada aina ana fahimta daga wannan annal anbiya rijalun la nisa'un annabawa maza ne ba mata ba ko kuma rusul maza ne kun gane ko fal mar'atu la taku nabiyya wato mace ba ta zama annabi kun fahimta ko min ahalin qura kuma mutane wato sharadin annabawa su zanka milallu saboda ka babu ba kauye cikin su ai al amsari ba amsari ba amsar wato mutanen kauye ba mutanen kauye mutanen birni ne annahu alam bi a'lam da sun yi ilimi bi khilaf al-buadi banda mutanen kauye mutanen kauye kowa ya ilimi sai ga hankalinsa sama sama li jafa'im wato dan jafa'in su <laughs> wa jahilin bi siyasatin nasu kuma sun jahilci yadda ake zama da mutane saboda haka sai ka je ta zage zage to wa min ha yuhamu anna yaquba laysa min ahli badr daga wannan kuma ake gane wa yaquba bai ba kawai bane ille kawai ya tirata daga gari zuwa can wa inna man taqala min ma ahli ya tirata tare da iyalin sa ba'adu wato bayan haka nan ilal badr zuwa ga kawai kama ta kaddamar bayanu alai kamar yadda aka bayani ba baya ko afalam yasiru fil ard to sannan su mutane waɗanda an ka aiki annabi zuwa gare su ba ana a taqibin don a tabbatar da annabi gaskiya bane to su mutane da sun kaki gaskata annabi wanda aka ko annabi Muhammad zuwa gare sun ba su yi tahiya ba cikin ƙasa wato min ahli makkata wa ma haula wanda su da wadanda a gehen su ba su yi tahiya cikin ƙasa ba wa yanzuru su yi dibi kai ba kana akibatul ladina min qalu su ga yadda ƙarshen waɗanda a gabanin su suke waɗanda yake sun ki an an aika musu manzanni sun ki gaskata an ka halaka su ba su ba su suka gano ba ai akhir amrin ba su ga karshen al'amarin waɗanda waɗancan mutane suke ba min ilaki na halaka su wa bi takadhibihim rusulan kuma da sun kaita annabawan su wannan abu ya jawo musu laifi da azaba wala darul akhirah sannan gidan lahira samu aljanna khairun ya fi lil ladina taqaw wadanda sun kabi abinda Allah ya ce domin abinda ta kawa bin umarnin Allah wato aiki bi muqtala awamirihi wa nahyi wato mutum ya aiki kamar yadda umarnin Allah ko ko hanin sai ya hukunta shi ake ce mata kawa afala ta kilon shi ba ku hankali ya ku mu'minai ya ku mutane annabi fa tu'minu ku imani Wala ya gurrakun tamadi kun kada dadewa kwanukan ko ya rude ku ce ba za mu mutu ba fa inna man qablakum min al-umam al-mukazziba dan da gabanin ku na al'ummomi masu karyatawa ga annabawa kuma hidu ai musu jinkiri kuma kan halaka su saboda kada jinkiri ya rude ku to ci gaba حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بعدنا عن القوم wato al'ummomin da a gabanin ku an aiko manzanni sun ka karyata an kai musu jinkiri hatta idan sai asar rusulu har lokacin da manzanni sun ka ɗebe tsammani na cewa mutanen nan ba za su yi imani ba wazannu sannan al'ummar su sun kai zaton nan karku dubu wato abinda an ka taho musu da shi ƙarya ne wato annabawa sun taho sun wa al'umma gargadi an ka dade har sun ka ɗebe tsammanin ba za a kama su da azaba ba su kuma mutane sun ka ce kai abinda sun kawo ƙarya ne yau shekara kaza suna yi wato abinda an ka faɗa musu na wa'adi ƙarya ne minan nasu na cewa za a taimaki annabawa na za a taimaki annabawa ai zannu yarji'u ila rusuli wato shi abin nan kenan zanna yana wa ya koma ga manzanni ai ai kana rusulu Annata, takdhibal umami lahum thabitun suna zaton ƙaryata wannan da waɗannan suka yi musu zai tabbata da tsuli ma ta raka nusran domin an daɗe ba taimako bai taho na haraka su ba za su ce to Allah ya ya ba su haka kai ke so da su to ana cikin haka nan ja'u na sai taimako mu zo musu fannu jiya man na sha'u mun ka tsar da wanda muke so da tsarsuwa ah, wala yuradu suna amma ba a hana azaban mu an alqamil mujrimin daga mutane masu laifi duk waɗanda sun ka ci gaba suna yin laifi har azaba ta zo musu to ba mai iya hana azaban nan hmm. kun fahimta ko to ci gaba to Allah Allah ya tabbatar da imani cikin zukatan لقد كان في قفصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to sai ce laƙarƙa shi ƙasin ibratun lihul albab lalle akwai abin kula ga masu hankula cikin kisa, annabawan da na gabata manzannin da na gabata in mutum ya karanta su kamar yadda qur'ani ya bayyana to akwai abin kula wanda yake zai zan abin hujja na mutum shi imani ga masu hankali ma kana hadita yutara shi qur'ani ba hira ce wadda ake kakawa a faɗa a dariya ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi amma gaskatawar abinda a gabanin sa ne na annabawa da littafansa wadanda an ka zo da su wa tafsila kulli shay'in kuma ya ƙara akan su da bayyana wa komai wanda ake bukata gare shi na hukunci ya bayyana shi daki daki wa hudan kuma shirya ne daga bata wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane waɗanda yake suna imani wasu bi zikri an keɓance masu imani da ambata lil kifa'ihim bihi domin su za su yi amfani da shi duna gairi ban da wasu hadha ahsanu bitamin da sura wannan shine mahi cikar mahi kyawun cika ga sura allati bada bi tilkal ayati in ayatil kitabil mubin wato da farko ta fara da cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai bayyanawa inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da shi littafi na larabci wato abin nan ko za ku yi hankali ba da shi ta fara ba wa haka mabbi ma kana hadisa yutar sannan ta cika wato ba hadisi ne labari wanda aka kakawa ba walakin kin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma gaskatawa abin da aka gabanin shi ne wa tafsila kulli shay'in bayani ne ga dukan komi wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun da rahama amma li qaumin yu'minu kun ga kenan abin da ta fara da shi ta kare da shi fa innaha azbata risalatu muhammadin ta tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'an tun farko an ce ta na arbiya, wa shitamu kuma karshe kuma ta tabbatar da annabcin annabi wa salati man qabla kuma ta tabbatar da akwai annabawa manzanni min rusul daga manzanni misali yaqub kamar yaqub wa yusuf wa annal fawaid mustanbita min kisan kuma ta tabbatar da fa'idodi waɗanda an ka fitar daga wannan hukunce-hukunce Wata kuma kissoshin nan da an ka abina fa'idodin nan da an ka samo daga yesu kudan shirya ne wa rahmatu kuma rahama ne su ga mutane ila yau mil kiyama da zuwa ranar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin الرحيم ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ya fara da bismillahir rahmanir rahim alifun waɗannan harufa Allah ɗaya san abin da yake nufi da su kamar yadda ake ta abbreviation wato Allah ya san yadda yake nufi da su sannan kuma takararin da sun kai cikin sura sun fi kowace sauran ah, abin na harufa tilka ayatul kitabu waɗannan su ne ayoyin littafi wato qur'ani wani ilafatu bi ma'ana ne ayoyi kenan daga littafi wallazi unzila ilayka ya kitri ilayka min rabbika wato abin nan da an ka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijin ka alhaqu shi a gaskiya wato abin da an ka saukar daga ubangijin ka shi a gaskiya kenan sauran abubuwa ba gaskiya bane walakin aksar nasu amma mahi yawan mutane su ne kafirai la yu'minuna ba su imani bi annakum min indillah na cewa wato shi qur'ani daga wajen Allah ne ta'ala mu daukin sai to ci gaba الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allahu da ladhi rafa'a samawati Allah ne wanda ya ɗaukaka sammai da gairi amadin tarawna ba da wani shishike wanda kuke gani ba ku ba wato abin da menene ya tattangale abin nan sammai da ƙasa menene ya tangale rana da wata ya hana su faɗawa ya tangale abin nan duniya ya hana ta faɗawa cikin ko sauran taurari wani bai faɗa cikin wani ba kun fahimta ko abin da imad wato amad da yawa guda imad shuniya kamar irin wannan na masallaci wa huwa al-ustuwana wato ba da ginshikai ba sun matawa al'arshi sannan ubangiji yadda ya daita akan al'arshi bayan ya halitta sammai da ƙasa sun mahuna da mujarridin adafi wato abin nan ba ya yi wannan sannan ya koma wannan ba lalitarki ba ana nuhin wato sai da ya wannan sannan ya koma akan al'arshi ba li'anna al-istiwa ala al-arshi ghayru murattabin ala domin komawa ga ya daidaita ga sama ba sai da an kai samai da ƙasa sannan aka yi shi ba wato sai dai Allah ya daidaita akan al'arshi istiwa ya liku bihi dace an san daidaita wadda ta dace da shi mu ba mu san yadda ya daidaita ba domin ubangiji ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka yadda ya faɗi yadda yake haka yake amma yaya muke iya ganewa ba mu iya iyawa sai mu ce yadda ya dace da shi wasa kara shamsa wal kamara kuma Allah ya hore rana ko da yaushe tana ba ku amfani don abin an ka hore muku wanda yake na ba ku amfani ku ba hasken da ake ba ku da an ce sai mun biya lantarkin na rana wal kamar kuma ya kore wata ko da yaushe yana gudana yana baku haske kuma yana baku abin nan lissafin kwanuka da watanni kullun ya jari ajalin musamman dukan waɗannan da kowane su yana gudana cikin falakinsa da ajalin musamman har zuwa ga lokaci wanda an ka ambata wanda za su kare yudabbiru al'amra Allah kuma na shirya wa al'amari ya kadi amra mulki shina hukuntawar al'amarin mulkinsa yufasilil ayata kuma yana bayyana wa ayoyi daki-daki gwargwadon ikonsa waɗan ayoyi masu nuni zuwa ga ikonsa la'allaku ayyuhal mukallafu na bilika'i dukkan tukinu kila ku ya ku waɗanda aka azama aiki na ibada wato za ku yaƙini ilmi tabbatacce ga gamuwa da ubangijin ku na cewa za a tayar da ku ku haɗu da ubangijin ku Allah ya shirya waɗannan abubuwa don ku debe su ku san wanda ya wannan shiri to lalle akwai shi kuma za ku haɗu da shi tun da ya ce za ku haɗu da shi kun gane to ci gaba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون So, uh, Allah dai huwa alladhi maddal Allah Shi ne ya shinshi da ƙasa ai ba basadaha ila ma la yudraku muntahaha wato ya shinshi da ta har mutum in ya diba bai iya cinkan iyakarta bi an ja'alaha hajman aziman ya sanya ta jiki babba la ya qawl basar ala muntaha wato gani bai iya aukuwa yace ga iyakar ta tan waja'ala eh, fi harawasiya Allah ya sanya duwatsu cikin ta ai jibalan duwatsu sawabi tabbatattu kwa waɗanda za su rike ta anil iltirad wato ba za ta yi abin nan motsi ba dan an yi ko da an yi kuma abin nan gini akai ba zai motsi ba wa anharan sannan ya gudanar da abin nan koguna ciki wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn fi sannan daga nau'ukan ƴaƴan itace daga kowane ƴaƴan itace ya sanya nau'i biyu zawjayn ithnayn biyu abin nan miji da mata kowane irin tsiri kun ka gani akwai miji da mata akwai namiji akwai mace cikin su sai dai in banda dabino kowane da miji da mata cikin ikke guda Eh, kun fahimta ko ya sa dare ya rufe rana ko kuma rana ta rufe dare ai yasturun nahar bil layl yana rufewar rana da dare wadau an nahari yasturu yastaru bihi zulmatul layl sannan hasken rana shi kuma a rufe duhun dare da shi illa annal ansaba bil wato ya rufe rana da dare an ya kuna gashi wato dare shi ke rufewa wato alhasken rana tafiya yake yi wa addahu fi tadaifil ayati ya kidanya wannan tafiyar dare da rufewar dare da rufewar rana cikin ayoyi a sufuliya na ƙasa domin dare da rana nan kasa ake ganin su da mutum ya hau can sama bai ganin rana akwai wani lokaci da muna komowa daga umra tare da sardauna Allah ya ji kanshi Ah, sai masu jirgi suka ce muna mu sha ruwa rana ta faɗi mun ka ce ba za mu sha ruwa muna ganin rana haka shikenan sai da mun ah, abin mun ka sauka a Kano ga rana muna gani amma da saukan mu Kano sai muka iske rana har wajen abin karfe 8 ta wuce an yi duhu an yi hassan da isha eh can sama ba a gani domin abin nan ana ganin nan inuwar duniya ne shi ke sa duhun nan eh inda ta kare in ta juwa kamar kasa koko yanzu ya fuskanci abin nan yanzu bayan kai na nan wanda annan bai gari hijilin nan kun gane ko to ina ne wa wa addahu tala'i fil ayati sufliya wa in kana ta'alluqu bil ayati al ulawiyya ko da yake wato inda ya ratayu ga ayoyi na sama don rana da wata duk sama suke Ah, wato wannan zahirin bi itibari anna zuhurahu fil ardi wato da an kan jingina shi ga kasa domin bayyana shi ga ƙasa yake a ko da yake asalin su daga sama ne inna fi zalikal mazkur wato ga wannan abu da an ka ambata la ayati akwai ayoyi da dilalatun ala wahdaniyati waɗanda ke nuni ga kadaita ubangiji ta'ala amma ga wa liƙaumin ya tafakkaru ga mutane waɗanda ke yin tunani fi sun ga aikin Allah fa yasduluna bis sun'ati ala sani su yi dalili na cewa duk mai sana duk sana'a tana nuna akwai wanda ya yi ta duk inda kaga agogo akwai wani makerin da ya yi shi ko injiniya wanda ya shi wa bi sababi al musabbib ko kuma kaga kai dalili da abinda an kayi bisa ga sababin da yi sa kun gare kamar kaga ana gini kace lalle akwai maginin da ke yi eh, wal fikiru ba an ce ga mutane masu tunani ba asali daga fikir ne tunani huwa tasarruful qalbi shine zuciya ta dora tunani wato ta dora abin nan tasarrufi fi talabil ashiya ga neman abubuwa da ya sani abubuwa shine tunani wakila quwwatun mutarqatun lil ilmi eh, ila al ma'lum ko kuma wani karfi ne wanda yake zai sa abin nan zai zai sa ilmi zuwa ga abin abin sani din ilmin da a cikin ranka ya kai shi ga abin abin da zaka sani wa tafakkur jiryan tilkal quwwa tunani gudanar da wannan karfi yaya kake ka san abu haka gane shi tun ba tunani ake ta yi ba zuciya ke gudanar da shi amma kuma inda ake rubuta shi cikin kwakwalwa zuciya na gudana tana yin tusaka nan tusaka nan sannan ana ana rubuta shi cikin kwakwalwa bi hasabi nazari al-qalb gwargwadon yadda hankali ke dibi kuma ina hankalin yake ba wanda ya sani ina tunanin yake an ce yana cikin zuciya kwakwalwa fa ita fa don ta zauna can yaya ake ana ɗauka abubuwa ana kai mata can tana kamar rikodin wa zalika lil insan dun al haywan wannan kuma tunani ga mutun yake kawai banda dabba ba ta tunani wa yuqalu la yumkinu illa fi ma fi ma yumkinu an takuna lahu sura fil qalbi kuma shi tunani ba za ka iya yin sa ba sai abin da yake yana da wani abu wanda yake cikin zuciyarka ka san tura shi sannan ka gina akan wani abu da ka sani zuwa ga wani abu wanda baka sani ba Wani hada ah, ruya don haka an to tafakkaru fi ala illahi ku yi tunani cikin ni'imomin Allah wala ta tafakkaru fi Allah amma shi Allah kansa kada ku yi tunanin yaya yake don babu wata sura wadda za ta nuna ma yadda yake laysa kamithlihi shay'un wa samiul basir kun fahimta ko lahu munazzahun an an yusufa bi suratin domin Allah an tsarkake shi ba iya sifanta shi da wata sura saboda ka baka yi tunani gare shi sai dai ka yi tunani ga sifa abin nan ka yi tunani ga abin da yayi ka ce akwai shi shi kenan ka gama to wa fil ardi وجنات من عناب وضرع ونخيل كنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في في ذلك لآيات لقوم To ya ci gaba dai yana jan hankalinmu game da ayoyi na ƙasa, ya ce wafil arli da'un." cikin ƙasa akwai guntu-guntu na nau'in ƙasa, kaga wannan fara, wannan baka, wannan kaza, wannan rawaya, muta jawuratun kun gasu masu makwabtaka da juna, muta ƙasun. famin ha tsayibun daga ciki akwai wadda yake in an shuka ciyawa abin nan shuka ta hito mai kyawu wa sabi sana akwai kasar gishiri wadda ke ko an shuka ba ya hita wa qalilur ri'i da wadda yake in an shuka abin nan yana yiwa ya hito amma ba zai abin nan bai da bai da abin nan bai da kuzarin shuka wa kasiru da wanda yake mai abin nan danshi sosai wa huwa min dalail qudrati wannan duka yana daga abin hujjojin wato ikon Allah dan me bai sa kasa ta nau'i guda ba kun fahimta ko wajen natin sannan da gonaki basati ni gonaki wato itace min anabin wasu inabi wa wazari in sannan da shuka kun gane ko kazalika dan me wannan ya zan inabi dan me wannan ya zan gero dan me wannan ya zan dawa duk kasa guda ruwa guda wani filin wato sannan da dabinnai sinwanin wanda yake masu kama da juna wahiyar na kalatu dabinnai ya jima'u ha asalin wahidu wanda yake asalinsu guda domin dabinnai ma in ka diba daban-daban ne ko dawa za ka ɗauko irin dawa abin da manoma sun san irin dawa za a samu kamar abin nan eh, fara kaura jawa haka nan dabinnai suke wajen nau'i saba'in a akwai wata sha'ubi furu da nau'i nau'i na rakunsu eh, ta sha'ubi abin asali al'alwan da nuka daban-daban wani ko wajen dan ɗari wannan mutane wannan ne ko wani daban-daban warwa ala bali fil sannan muna bibi da tashin su akan sashe gaci gaci ma wannan ya yi wannan daɗi. wato kamin na kullu wanda an mai dadi wa hamil da bayani wa huwa min dalail qudrati wannan duka yana daga cikin abubuwan da ke nuna war ikon ubangiji ta ala madaukakin sarki inna fi dalikal mazkur da wannan abu da anka ambata ala ayati akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda ke hankali ya tadabbaruna waɗanda ke aiki da hankalin su kula wa yasamiluna ukulan su yi aiki da hankulan su bi tafakkuri fi yarshi ne su yi tunani gare su khassa hada bil aqli ya keɓance wannan yace da hankali wal awwal bi tafakkuri amma na farko na dare da rana an ka ga mutane ya tafakkaru anna al-istidlal bi ikhtilafin nahari ashal domin ka jawo mutum shi gane bambancin dare da rana ya fi sauki ko hawa na iya ganewa kun fahimta ko wali an tafakkura fi shay'i sababun li ta'qquli kuma wato tunani ga abu ai sai ka gane shi sannan bayan haka nan ka ci gaba da tunani Ah, amma wata wannan wannan mai ɗaci wannan mai yami wannan wawa bai iya tunanin wannan sai ya sa hankali wa sabab muqaddamu al musabbabi kuma sababi ana gabatar da shi akan abin da za a sabba sai hankali ya jawo sannan baka za a yi tunani fa na sabata qadimu tafakkuri al ta'aqquli saboda kashe sai an yi tunani sannan baka nan hankali ya zo wa ba da an zakar al'adillatul mujiba lil imani bayan ambaci dalilai masu wajartawa ga imani bi kadarcin bi ga ikon Allah alal wata wannan zai nuna kenan tunda Allah ya waɗannan ashe yana iya tayar da mu bayan mutuwa zuwa ga tashin kiyama wastimrarul kufari ala takadhi ala takadhibi kuma ya haɗi dogewar kafirai da waɗannan ayoyi duka ya nuna ba su da hankali sun ci gaba suna karyatawa. qala Allah ta'ala muhadiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma annabi ga maganar da yawa annabi na wala in wa in ta'ajab wa in ta'ajab fa'adabun qawluhum to duk waɗannan abubuwa da an ka ambata masu nuna ikon ubangiji in ba su imani mutane ba za su imani ba to wa in ta'jabu har in kai mamaki wato ya muhammad min takazibil kufari laka na wa da kafirai ka yi ma ke yi ma ma annaka kunta mushtahiran bainahum mawsuhan inda ko da yake kamin annabi ya zan annabi cikin shekarun nan 40 na farko ya zan shahararre wurin su da gaskiya inda duk an ka ambaci Muhammad sai sun ce amin wato da gaskiya wal amanta da amana wa ma ma aka tare da abin da tare da kai kuma al'adillati da hujjoji al-qadi'ati wanda yake ku walaysa takdhibu ya jin duk da haka wato abin mamaki kai mamakin karyatawa da sun kai ba abin mamaki bane abinda abba mamaki fa ajabun qaulun abinda amma mamaki kam maganar su wato su masu in tashin kiyama mi ce magana su ai idza kunna turaban ai na da fi khalqin jadid shi in mun ka mutu mun ka zan turbaya za mu koma cikin wata halitta sabuwa wannan ke abin mamaki li'an al-qadir ala insha al-khalqi domin halitta ka ta farko wane ne yayi daga ina an kai ta mai iko ga halitta ta farko wa ma ta taqaddama ala ghairi misalin kuma da abin da ya gabata ba da ya koya ga kowa ba qadirun ala i'adati eh, mai iko ne ga mayar da su bayan abin nan mutuwa kun fahimta ko eh, yanzu kuna cewa ina za a tare mu daga eh, rubabbin abin nan dudugun kasusuwa to daga ya halitta ka abin nan ato kamin ya zan kasa fa yaushe an ka ɗebi kasa ato <laughs> na farko ya wuya wanda ya imani da na farko don bai imani da na biyu wato kenan har in kayi mamaki ga waɗancan ba shi abin mamaki ba abin mamaki wannan na biyu to mu ci gaba su waɗanda ba su yarda nan ba wanda ya kamata a yi mamakin al'amarinsu ula'ika na kawar birahim waɗannan su ne suka kafirta da ubangijinsu wa ula'ika lagalal fi a'anaqihim ba anahihim ba waɗannan akwai ƙuƙumma cikin wuyoyinsu wa ula'ika sabu nar waɗannan su ne ‘yan wuta abokan wuta hun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wuta har abada ajabun ailan istihza'uhum bi istijalil azabi kuma mhm. wane eh wato abin nan ko aya ta shidda ko kuma abin domin an ce tala'an abin nan ah, nan da biyar arba'in da biyar ko arba'in da abin nan hmm. to ci gaba ويستعجلونك قبل وقد خلت من قبلهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب عجب عالم كما أبين أبين ما ماكي كما استهزاؤهم باستهزاء العذاب إذجلين سنة وعذابات زود ولولي wannan shi abin mamakin shine wai tajiluna ka bi sayyi'ati suna neman kan suna cewa ka gago musu ka gagoto musu bi sayyi'ati da azaba qabla alhassan hasan ta gabanin rahama ta zo musu kana ce musu suna ce haka nan wannan abin mamaki ne wa kada haɗin min qablihim mun maslat alhali, masallai ya sun gabata gabanin su jam'ul muslati buwar ne sumrati ay uqubati azabobin amfalin mutane irin su min al-mukazzibin daga masu karyatawa afala ya tabiruna bi adami ba su kula da su wa inna rabbaka la zuma lin nas kuma duk da haka ubangijin ka mai yawan gafara ne mai amma abucin gafara ne ga mutane ala zulmin game da zaluncin su ko da yake suna nan suna ta zalunci kuma yana nan ya ta gafartawa wa illa in ba don rahama ubangiji ba don gafara ce ba lam yataruk ala zariha da batin da bar wata dabba akan ban kasa ba wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa

wato su ce a kawo musu wata aya wata mu'jiza ko karama shi abin mamaki waya zai na kafaru wadanda na kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun dan ba so mu Muhammad wata aya wa min rabbi daga ubangijinsa kamar yadda an ka ba Musa sanda da hannu wannan kata ko kuma yadda an ka ba Salih raquma dan me shi ba bashi ba inda shi manzo ne qala ah, ta'ala sai Allah ta inna ma anta munzir kai mai gargadi ne kawai baka izakuwa da aya sai Allah ya kawo ta kun fahimta ko ay mukhawwifan alkafirin kai mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka itiyanun bil ayati ba zakwa da aya ba aikin ka bane wala bi ma yaktarihuna ko da abin da suke nema duka ba aikin ka bane wannan aikin Allah ne wali kulli qaumin hadi kowane mutane suna da mai shiryar da su nabiyun yad'un suna da annabi wanda ke kiran su ila rabbin zuwa ga ubangijin su kowane kuma ana ba su abin da ya dace da su wato inda ake amfani da ayoyi tun lokacin da mutane hankalinsu kaɗan ne mm, amma wanda yake suna da hankali a yi musu magana wadda ba su iya abin nan wadda ba su iya yin kamata shi abin nan shi ne aya babba to ci gaba